يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu ga watan rajab shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan uku shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidin mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a ƙarƙashin da 150 wanda ke cikin babi na sha hudu babin filiktisari fil ibada babin da ke dauke da hadisai da ayoyi da ke umarni da a yi tsaka-tsaki na ibada kada a wuce gona da iri kada kuma a gaza abin da aka bukaci a yi a ƙarƙashin wannan hadisi na 150 hadisin abi muhammad abdullahi bin amr bin al'as za mu tashi a inda malam imamun nawa yake cewa wa fi riwaya alam ukhbar alam ukhbar annaka tasumu dahar ma'ana a wata ruwayar ta hadisin manzo yake cewa da abdullahi dan umar eh, abdullahi dan amr dan as alam ukhbar annaka tasumu dahab ashe ba kai aka ban labari kana azumin shekara ba wa taqra'u alqur'ana kulla layla kuma kana karance alqur'ani duk dare fa qultu bala ya rasulullah sai nace da shi an yi haka ya manzan Allah maganar da aka baka labarin ta haka take walam urid bi dhalika illa alkhair ice ni ban yi wani nufi da yin hakan da nake ba sai alkhairi da kyakkyawan niyya ne nufi na alkhairi fata na zan dace qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fasum sauma nabiyillahi dawud idan za ka yi azumi mayawaici na nafila to ka yi irin azumin annabin allah annabi dawud fa innahu kana a'badan nas haƙiƙa annabin allah dawud ya kasance mafi bautar mutane ga allah waƙra il-ƙur'ana fi kulli shahar karka karance alƙur'ani a duk wata maimakon duk dare da kake yi قلت يا نبي allah sai يا ce ya annabin allah inni من ذلك min dhalik kaga ko ne zan iya yin fiye da haka ina da ikon da zan yi fiye da yadda ka ce qala sai manzo sallallahu alaihi ya sake shi kulle 20 to ka karance qur'ani cikin duk kwana ashirin. maimakon wata na rage maka kwana goma akan yadda na faɗa ultu ya nabi allah sai na sake cewa ya annabin allah inni utiqu afdala min zali. ka gani ko zan iya yin fiye da haka ina da iko da damar da zan yi fiye da haka qala faqra'uhu fi kulli ashrin ita tun haka ne karka karance shi duk kwana goma qultu ya nabi Allah sai na sake cewa ya annabin Allah inni utiqu afdala min dhalik ni ina da ikon da zan iya sauke alqur'ani in karance shi daga bango zuwa bango fiye da yadda ka faɗa ma'ana a ƙasa da kwana goma qala faqra'uhu fi kulli sab'in shi tun haka ne daga karance shi duk sati duk kwana bakwai wala tazid ala zalika kada ka ƙara akan haka kada ka yi shi ƙasa da kwana bakwai ɗauke shi duk sati ka haɗa fashaddattu sai na matsanta fashuddida alayya sai ku aka matsa min ne da na nema zan iya yi a sati aka ce to shikenan na iya yi a sati kada in ƙasa da haka bayan da an ce da ni wata an ce da ni kwana ashirin an ce da ni kwana goma duk na ce sun kasa mu sun yawa an sa su da yawa kwanaki ni zan iya yi a ƙasa da haka wa qala li annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi shi dinni innaka la tadri kai baka sani ba la'allaka ya tsolo bika umurun mai yiwa shekaru su tsawaita gare ka ba mamaki ka yi nisan kwana inda ka tsufa abin da kake iya yi lokacin samartakarka ba za ka iya yi bayan ka tsufa fasartu ila alladhi qala li biyu, sallallahu alaihi wasallam sai na tafi kan abinda annabi ya gaya mun na cewar ni zan iya kaza zan iya fiye da kaza zan iya to ina faɗa mun to ɗauki abin da shi ne nake ga zan yi ɗin na tafi a kansa falamma kabirtu yayin da na girma shekaru suka cimmu wadittu sai na fatan anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma na karbi rangwame da sassaucin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu wafi riwaya a wata ruwayar kuma manzo yake cewa da abdullahi dan amr dan as wa inna li waladika alayka haqqa kuma haƙiƙa ɗanka yana da haƙƙi a kanka kada ƙoƙarinka na kai bauta allah cikin dare da lokacin yini ya rasan maka da baiwa ɗanka haƙƙinsa a abin da ake so ka baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa allah ya samu haƙƙinsa ɗanka ya samu haƙƙinsa matarka ta samu haƙƙinta makocinka ya samu haƙƙinsa baƙonka ya samu haƙƙinsa kowa ya zama ya samu wafi riwaya a wata ruwayar kuma manzo yake cewa لا sama من صام abada babu azumi bai yi azumi ba waye wanda ya azumci ga baki ɗayan kwanakin shekara wanda ya azumin dindindin har abada bai da azumi domin shari'a ba ta zo da yin haka ba talatan haka manzo ya faɗa har sau uku babu azumi ga wanda ya yi azumin dukan shekara bai yi azumi ba wanda yake azumtar kwanakin shekara har abada wa fi riwaya a wata ruwayar kuma manzo yake cewa a siyami ila Allah ta'ala azumin da Allah ya fi so cikin azumin nafila siyamu dawud irin azumin annabi dawud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala kuma eh, sallar da Allah ya fi so a sallolin nafila salatu dawud irin sallar annabi dawud yaya yake azuminsa yaya yake yin sallarsa shine sai manzo ce kana ya namu nisfal layl ya kasance yana yin bacci na tsawon rabin dare wa ya komo thuluthahu ya kuma yi tsayuwar dare ya gana da ubangiji a ɗaya bisa uku na dare wa yanamu sudusahu ina kuma yin bacci a ɗaya bisa shida na awannin dare wa kana ya sumu yauman wa ya kuma ya kasance kan yi azumi yau gobe ya sha sai zamanto ya azumci rabin shekara ya ci ya sha a rabin shekara wala ya firro idha laqa bai gudu ibada baya idan ya haɗu da abokin gaba a filin daga to waɗannan ruwayoyin da muka ji su ne za mu bibi a karatunmu na yau abin da ya rage kuma mu mai da shi wato ƙarshen hadisin a darasi mai zuwa insha Allah farko abin da muka karanta na ruwayoyi a yau malai yake cewa wa fi riwaya in ji mamun nawawi a wata wayar. manzo yana cewa alam ukhbar annaka tasumu dahar ashe ba kai aka bar labarin kana azumta shekara ba gaba da wa taqra'ul qur'ana kulla laila kuma kana karanta alqur'ani duk dare fa qultu bala ya rasulullah sai ni kuwa ce haka yake ya manzon Allah labarin da aka baka gaskiya ne hakan da aka ce ina yi ina yi walam urid bi zalika illa alkhair amma ne ban yi nufin wani abu da hakan da nake ba sai alkhairi a wannan gaba abdullahi dan amr dan as ya tabbatar wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da aka faɗa game da shi na cewar yana azumin dukkan kwanakin shekara yana karance alƙur'ani a daddare to bai musu abin da aka bai wa manzo labarinsa ya tabbatar masa da cewar yanayi wanda ko da muka faɗa a baya muka ce irin wannan ina sanar da mu cewa jagora na al'ummar musulmi idan aka zo masa da labarin wani abu a game da ɗaya daga cikin al'ummar musulmi kai ya garajen sakin hukunci ko cewa wani abu a kai har sai ya samu tabbacin haka abin yake daga wajen wanda aka ce yana yi to nan zai tabbatar masa da hukuncinsa ya shigar ba wani ja ya gina shi akan tabbas sannan muka ambata cewar ɗaukar labari da nufin kawo gyara a kaiwa shugaba abu ne mai kyau a musulunci ba daidai yake da kai tsaye gumi ko kuma aibata wani ɗan uwanka a gurin shugaba ba a ka faɗa don kana ga abin da yake yi bisa dalilai na shari'a wannan abin ya saba koro addinin musulunci to amma da akwai wanda yake shugaba jagora na gaba ɗaya bari a faɗa masa ibibi abin ya hukunci don shi zai iya magana ma ta bai ɗaya har wanda ma suke ba a san su ne ba in yi bayani za a san cewar suna yi kuma za su gyara wanda kuma aka san yana aka gaya masa zai masa gyara kai tsaye karɓa ba kamar iji gyaran daga wajen wani mai irin yanayin matakinsa na farar hula ba ku dai wannan gaba tana tabbatar da cewa akwai tabbatar da abin da kake yi idan an tambaye ka ka faɗi gaskiya ko da a kan kanka sannan wannan gaba tana sanar da mu cewa idan kuskure ya faru daga wani daga cikin al'ummar musulmi ya yi wani abu na ba daidai ba kuma abin da yi shi alkhairi ya nufa ba sharri ba ƙoƙarinsa ya ya yi daidai sai bai dace ba ya yi abin da ba daidai ba to wannan kyan nufin nasa da yake da shi yana nuna cewar kuskurensa ba ɗaya yake da wanda ya kuskure da ganganci ba da mugun nufi ba a bai saba koro manzo sallallahu alaihi wasallama da gangan ba to wannan abin ai masa uzuri ne ba abin a jiran masa da hukunci mai zafi da kuma maganganu marasa daɗi ba ne ai an fahimta kuma abin da ya bisa kuskuren ba zai sa don yana da kyakkyawan nufi a ce kuskuren ba kuskure ba a kuskure ne kuma za a yi gyaran kuskuren Shi ne an dura shi a kan daidai illa ba za a jira masa ba saboda an fuskanci da kyakkyawan nufi yayi ba da mugun nufi ba da fatan samun dace ba da nufin kawo barnaye ba saboda haka abdullahi dan amr dan as ya fayyace cewa manzo cewar wannan abin da yake na azumin shekara da karanci alkur'ani duk dare shi ya ne da kyakkyawan nufi ya ne ba da mummunan nufi ba wannan yake nuna mana cewar abdullahi dan dan as mai kyakkyawan nufi ne a abubuwan da yake rashin dace aka samu bai yi abin da yake shi ne daidai a shari'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi qala kamar da muka ji manzo ya ce fasum sauma nabiyillahi dawud ka yi azumi irin azumin annabin allah dawud fa innahu kana a'badan nas haƙiƙa bawan allah annabi dawud ya kasance mafi bautar mutane ga allah wa qura'il qur'ana fi kulli shahr in za ka karanci alkur'ani daga bango zuwa bango karance shi a duk wata qultu ya nabi allah inni utiqu afdala min zali. sai ce annabin allah ni ina da iko damar da zan iya yin fiye da haka zan iya karance shi a ƙasa da kwanakin shekara eh, wa kwanakin wata zan iya wato yin azumi fiye da irin azumin da annabi dawud yake to anan ana sanar da mu cewa kyan nufin mutum kyawun nufin bawa a rai baya sa ya zama ya halatta ya yi abin da ba shari'a ce ta zo da shi ba don manzo ya nuna masa cewa in za ka yi azumin yi irin azumin annabi dawud je irin naka da kake na duk shekara kwanakinta gaba ɗaya yi na rabin shekara irin yadda annabi ke. yake ka gama na masu cewar ban goyi bayan ka ci gaba da yin azumi na duk kwanakin shekara ba saboda ya saba koyarwa ta dan da kyan nufi kake yi ba zai sa abin ya zama ya halatta ka ci gaba da yi an fahimta ku kenan duk sanda wani yi wani abu na ba daidai ba aka yi kokarin za a yi masa gyara sai ce shi da kyakkyawan nufi ya yi sai ce i kuma ba munna maka zato ba ne amma kyan nufin ka ba zai sa wannan abin da kai wanda ba shi ne shari'a ba ya zama karɓaɓɓe a shari'a sauka daga kansa ka hau wanda yake shi ne shari'a don ka dace da daidai kyawun nufinka shi ya sa ba za mu jiran maka maka ba daɗi ba mu ce ka saɓa ko ruwan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan uzuri ne hanzari ne abin karba kyawun nufinka allah ya fi kowa saninsa kuma yana mu'amalantar bawa gwargwadon yadda zuciyarsa take amma mu bayi abin da za mu iya gani mai hukunci na daidai ko kuskure wannan abin da kake kai ba daidai ba ne shi ne abin da manzo ya masa sai ce in za ka yi irin azumin annabi dawud ya fi dacewa da kai shi ne ake azumi mai yawa kuma an dace da yadda koyarwar musulunci ta ce ai da aka sai da shi to yi irin azumin annabi dawud sannan wannan na sanar da mu cewa bawan allah annabi dawud bawa ne wanda yake da yawan ibada ga allah dan manzo ya ce da shi mafi bautar allah ga mutane ya samu shaida ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar cikin annaba da manzin da Allah yi annabi Dawud ina da yawan ibada don haka sai annabi ya ce da shi ya yi irin azumin annabi Dawud shi abdullahi dan amur dan as wannan yake sanar da mu cewar yin azumi irin azumin annabi dawud sunna ce ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kafinsa annabi dawud yake kai manzo ya tabbatar da wannan abin shari'a ce karɓaɓɓiya mai zarcewa har lokacinsa yadda annabi dawud yake yi shi ma an yarje wasu daga cikin al'ummarsa da suke da ikon za su yi irin wannan azumin su yi ya kuma sahale a iya yanka da haka malamai suke cewa ibadar da waɗanda suka gabace mu suke kai umarni na aikin alkhairin da aka yi ga al'ummar da suka gabace mu umarni ne gare mu sai in shari'ar mu ta zo da abin da ya tashi wannan abu saboda haka azumi da annabi dawud ikin na na rabin shekara to abu ne da aka ɗora shi a kai tun lokacinsa kuma ma manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu ma an yarje wa al'umma su iya irin wannan azumi to da shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu sai in wani dalili ƙaƙƙarfa ingantacce ya zo ya nuna cewar abin ya taƙaita iya wanda suka gabace mu bai shafe mu ba sannan wannan gaba manzo na sanar da mu cewar sunna ne karance alkur'ani daga bango zuwa bango daga farko zuwa ƙarshe a wata guda ka kasa izo talatin ɗin. da ake da shi zuwa gida wato a zuwa izu 60 din da ake da shi kasa shi zuwa gida 30 ka gama shi a wata guda za ka iya a sauƙaƙe a huce ba ta da ka galabaita ko kuma ka sa kanka cikin matsi ba a sauƙi za ka yi ka gama ya zama duk rana za ka yi izo biyu duk rana za ka yi izo biyu duk rana za ka yi izo biyu qala faqra'ahu fi kulli 20 daga baya sai manzo ce da shi to karance alqur'anin a duk kwana 20 qultu ya nabi allah inni utiqu afdala min zalik sai ce ya annabin allah ne fa zan iya yin fiye da haka ma'ana zan iya karanta alqur'ani a ƙasa da kwanakin da ka faɗa 20 qala faqra'ahu fi kulli 20 shi tunda haka ne karanta shi duk kwana goma qultu ya nabi allah inni utiqu afdala min dhalik sai ce annabin allah ni fa zan iya yin fiye da haka zan iya karance shi a ƙasa da kwana ma goma da kaci to wannan gaba tana sanar da mu ololuwar himma ta abdullahi dan amr dan as daga cikin sahabbai allah ya da shi ya da mahaifinsa wajen tsaiwa da haƙƙin karanta littafin allah alƙur'ani ina da ƙololuwar himma ta yana jin har zai iya karance shi a ƙasa da kwana goma daga bango zuwa bango daga farko zuwa ƙarshe to sai manzo yake cewa da shi faqrahu fi kulli sab'i tunda ka ce zaka iya karance shi a ƙasa da kwana goma to riƙa karance shi duk sati izu talatin din kasa bakwai a duk kwanakin sati ka yi ɗaya bisa bakwai daga cikin alƙur'anin inda ka samu sati guda zai zama ka kammala izu sittin gaba wala ta zid ala zalika kada ka ƙara akan haka ice fa sai na matsa kaina da ɗaukan abin da yake shine mafi ƙurewa fa da alayya sai ku aka matsa mun da aka ce to yi wanda ka zaba din zaka wa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace din innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun baka sani ba mai yiwuwa shekaru su tsawaita gare ka kai nisan kwana kai yawan shekaru qala fasartu ila alladhi qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi kan abin da annabi ya gaya mu wanda shine mafi kurewa din wanda na zaɓi cewa ni fa zan iya yin fiye da yadda ya faɗa falamma kabirtu yayin da na girma na shekaru tsufa ya cin min wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi sai na yi fata ina ma na karɓi rangwame da sauƙin da annabin allah imin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam to a wannan gaba ana mana bayani a kan sassauci da tausayi da jin kai na annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama game da al'ummarsa ba shi zai ba wani ne zai yi amma ina ƙoƙarin ya faɗa masa ya ɗauki wanda ya fi sauki yi mai rakwarako <clears throat> akan ya ɗauki wanda ya fi matsalani da wato anin yawa kada a samu sarewa da ƙosa haka ake so jagora ya kasance shugaba a gidansa matsayinka na mai gida 'ya'ya mata yayin da ka zama mai sassauci da rashin tsanani to za ka samu iya tafiyar da gidanka cikin daɗin rai kowa yana ka yana sanka yayin da ka ɗauki tsanani da kaushi da rashin sassauci to za ka sami gidanka a ɗaiɗaice kowa yana jin cewar ka uzura masa ka tsaya masa a gaba to wannan koyarwa ce manzo yake mana cewar duk sanda aka ce ga mu a matsayin shugabanni to mu ɗauki salon da mai rauni zai iya tafiya tare da wanda kuma da masu raunin su suka fiya. masu ƙarfin hali da juriya da jajircewa su ne karanci in ka biye ta su to za ka tafi kamar mafi yawancin al'umma to wannan tausayi da jin kai na manzo sallallahu alaihi wasallama haka Allah ma ya siffata shi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce tabbas manzo ya zo daga cikin ku an aiko muku manzo annabi Muhammad wanda yake dan cikin ku ne ku Qurayshawa dan cikin ku ne ku mutane ba daban bane da sauran mutane shi ma yana daga cikin zuriyar annabi adam azizun alaihi ma'alintu duk abin da zai wahal da ku yi muku nauyi shi ma ya ne masa wahalai bai san yinsa bai san tattago shi ya dora mu harisun alaihi mai kwaɗayin alkhari ne gare bil mu'minin rahim kuma mai jin kai da tausayi ne ga bayan Allah mu'minin to wannan hadisi na abdullahi dan amur dan as da suke ta fama faɗi in faɗa faɗi in faɗa tsakaninsa da manzo yana nuna mana yadda manzo yake da tausayawa al'umma su ce su ɗauki abin da yake mai sauƙi da rangwame don su ɗore su iya yi a huce wa fi riwaya a wata ruwayar wa inna liwaladika alaika haƙƙa haƙiƙa ɗanka yana da haƙƙi a kanka mana cikin abubuwan da manzo ya gaya wa abdullahi dan amr dan as da ya kamata ya kula da su kada kokarinsa ne ya bauta wa allah dare da yini ya manta da waɗannan abubuwan da suke kansa wanda su ma suna daga cikin ibada da allah yake buƙatar bayi su batun kulawa da haƙƙin ɗansa in ya zama kullum yana cikin tsayuwar dare kullum yana cikin yin azumi to za a samu gazawa da kasawa wajen tsayawa da haƙƙo haƙoƙin waɗanda suke rataye da shi ga shi ga su dab da su dab da shi da su to me haƙƙin ɗa akan uba da manzo yake cewa da abdullahi dan amr dan as dan kama fa yana da haƙƙi a kanka malamai suka ce haƙƙin da ɗa yake da shi akan uba shine ya tsayu da ilmantar da shi da ladabtar da shi abin da yake da tsananin sa. na abin da ya shafi ayyukan addini shine haƙƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyaye har zuwa lokacin da wato ne ɗa zai balaga a kafin balagarsa ka tsayu da ganin ya yi ilimin sanin addinin allah a kafin balagarsa ka ladabtar da shi ka tarbiyyantar da shi a kan horar da shi yadda zai biya bautawa allah su koya azumi za ga ana yaro a ce to ka ga yi rabi an kai sha biyu ya ce shi fa yunwa yake to ci in Allah kai mu gobe sai ka fara daga sha biyu kuma a kai shan ruwa da kai ko tun yana rabi har sai iya ɗaya a dabarance kasalan salon tarbiyya da ladabtarwa an tafi da shi sallar dare an yi raka a biyu ya ce shi fa bacci ke an cito ko ma can ku kwanta Allah amfana abin da ko tun ana zuwa da shi yana ɗan wani adadi sai kuma ga an fara da shi an ƙare da shi to irin wannan salon irin wannan salon kana ɗora shi akan yi a aikace kuma ana koyar da shi ilimin sanin abin a ilmance sai zaman to ya san abin a aikace kuma yana da iliminsa da ka sai daga koyan hujjoji da dalilan abin da yake na ibadar Allah abin da yake na yau da kullum ladabin cin abinci ne an ce da shi ci da dama kakka ci da hau ci gabanka kakka ci gaban wani ambaci sunan allah sanda za ka fara ci in za ka shi gida karkayin sallama shiga ban daki ga addu'a da ake in za a kwanta bacci ga abin da ake ciwo kana ta koya masa ina a aikace kuma ana koya masa baki ya iya baki sai kuma gashi yana karanta hadisan addu'a shiga ban daki hadisin yin bismillah kafin fara cin abinci haka sai zamanto ina koyan abin a aikace kuma ina koyan sa a ilimanci to idan ka tafiyar da rayuwarka a kan yin azumi a yini ka galabaita yunwa ta ci karfinka tashi ka tsaye da waɗannan abubuwan sai maka wahala sai zama an salwantar da haƙƙin 'ya'ya a kai to shine nusarwar da abdullahi eh, annabi kai wa abdullahi ɗan dan as wanda kuma nusarwa ce ga duk al'ummarsa su da yayin da aka ce ka tarbiyyar da akan wannan salon har ya kai manzalin balaga to ka sauke nabi daga inda ya balaga shi kuma sai ya tsayu da yin abubuwan da suka kamace shi dori akan wanda ka dora shi saboda alƙalami ya hau kansa hukunci ya hau kansa na shari'a ka yi abin da in shari'a ta hau kansa ya riga ya san yadda zai yi aiwatar da shi to da ka haƙƙi ne akan kowane uba yadda ya san zai tsaye da abin da ɗansa zai ci ya sha a yi masa sutura to haka ya zama lallai a kansa ya tsayu da karatunsa da kuma ladabinsa da tarbiyyarsa wanda shi ne yanzu muka rasa za a tsayu da abin da ɗa zai ci zai sha sutura da za a sa ana ma jin kunyar a ce ɗan da ake da shi suturarsa ta lalace ana ganin tsiraicinsa ana jin kunyar a ce ɗan da ake da shi bai iya cin abinci sau uku a rana ba duk ba da zai amma sai ka waye gari an koro shi daga makaranta an kasa tsaya da kuɗin makarantarsa kuma kuɗin makarantar bai fi ƙarfin abin da ake ba shi kashe yau gobe jibi in ka tattara a wata har ya ɗora a kuɗin ma makarantar da ake so a biya masa kuka wayi gari an zo harkar maganar an zo an yi haihuwa an haifi ƙarinsa sunan da za a yi anko sai a sai masa yarin da ya yi kuɗin makarantar da ake masa bashi haka muke ta tai abubuwan suke tilas dole a kan mun mai da su ba komai ba wanda kuma ba komai ba su muka mai da su wani abu to wannan abin a tsaya a kula da shi ne haƙƙi ne a kan ka tsayo da karatun ɗanka tarbiyyarsa ladabinsa abincinsa suturarsa makwancinsa har zuwa lokacin da kuma nauyi zai suka da kanka ya zama ya koma kansa wa fi riwayatin a wata riwayar la sama man sama al'abada bai yi azumi ba wanda ke azumtar kwanakin shekara har abada dindindin kullum talatan manzo ya faɗa haka sau uku wanda wannan yana sanar da mu yana daga cikin salo na manzo sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako da zantawa da al'ummarsa idan abu yana da haɗari ko yana da mahimmanci to manzo yakan maimaita shi sau uku Dan sanar da al'umma su ce to wani abu ba karami bane ne ya ce la sama man sama abad la sama man sama abad la sama man sama abad to duk sanda sabai suka jira wannan sukan kai hankali kan wannan abin da manzo yake faɗa ce ba karama abu ina faɗa duk wanda ya dauka wa kansa yin azumin kwanakin shekara gaba ɗaya bai yi azumi ba a shari'a ko da a fili ana ga ina ina yini da yunwa da kishirwa ana ganin cewa eh, ga lokacin buɗe baki yana cewa ya buɗe baki ga lokacin sau ina cewa zai ya yi a aikace amma babu shi a shari'ance shari'a ba ta la'akari da wata. ai an fahimta su da ka sai manzo ya maimaita su uku saboda an kar da mu cewar kada mu yi wahalar da ba za ta mana amfani ne abin da yake bai a shari'a wanda wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta tabbatar mana da abin da ya faɗa a hadisin da aka karɓi daga Aisha Allah ya da ita wanda Imam Bukhari ya rawaita man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya faru wannan ba wannan addinin namu da babu shi a ciki to an mayar masa da abin da a ruwayar lafazin Imam Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wanda ya aikata wani aiki a shari'a ba tare da umarnin mu ba ba a karba aiki ba shi ne abin manzo yake faɗa cewa wanda yake azumin duk kwanakin shekara ba tsallake to wannan a shari'ance a matsayin wanda bai yi azumi saboda haka to abin da muhimmanci babu laifi a maimaita shi a nanata irin wannan salon hukumomi suke kwaikwaya idan za a yi wani abu muhimmi ana so jama'a su karba duk bayan wasu mintuna sai ka ji an sako shi a gidan rediyo ko kidaya za a sai kidaya don allah kidaya kidaya ai to ana taimakon da magiya da waye ko a yi a waƙe a yi a jawabi a yi saboda ku yadda dai a kirga kada a zo ku ce ku ba za a kirga ku tun ba ka muku abincin da za ku ci ba ko haka in an tashi a gida gida ba harkar allura ce ta polio a ta kyanda dace sai a ta sa a sa a a shiga gari a sa a rediyo a sanar haka to duk irin wannan yake ko in abin da muhimmanci ana so da ba su su gane shi su yi shi ko su karbe shi ko sai ta nana tashi har ya zama jiki sannan sai kuma a wa fi riwaya a wata riwaya A ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Dawud azumin da Allah ya kuso cikin azumi na nafila da ake da su azumin annabi Dawud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud kuma sallar da Allah ya kuso cikin sallolin nafila ita ce sallar da annabi Dawud yake ma'ana irin ta to yaya yake sallarsa ya yake azumin sai manzo ya fayyace bayani yace kana ya namu nisfan layl ya kasance yakan bacci rabin dare wa ya ƙumu thuluthahu yakan kuma wato yi ibada gwargwadon ɗaya bisa uku na dare wa ya ƙomo eh, wa ya namu sudusahu ya yi bacci kuma ɗaya bisa shida na dare to da idan ka ɗauko daga inda aka ce magarba ta yi rana ta faɗi dare ya fara zuwa inda aka ce asuba ta yi albijar ya keto yini ya fara awoyin dare ke idan ka raba su biyu a tsakiya to a wannan rabin na farko annabin allah annabi dawud a nan yake baccinsa ya gama idan kuma ka kasa daren gida uku daga awoyin inda rana ta faɗi zuwa inda alfijir ya keto to ka kasa uku kashi ɗaya a shi yake yin abin da ya shafi ibadar tsayawar dare da gana da mahaliccinsa da za ka kasa daren kuma gida shida to kashi ɗaya cikin shidan nan a shi yake bacci to kai wannan kasan za ga abin da zai baka kusan wato ya cike daren amma baccinsa a kasan farko in ka raba daren tsayawar darensa a kaso ɗaya in ka kasa daren uku baccinsa kaso ɗaya cikin shida in ka kasa daren shida an fahimta to haka yake to wani yake cewar yana baiwa jikinsa haƙƙi a wannan kwanciyar da yake huta don ya sake samu damar da zai wato ainihin Eh, aka yi magana cewar kana ya namu ko baccin da yake yi a wannan baccin da yake kaga jiki zai huta sosai a farkon rabin dare idan ka tafi kuma ɗaya bisa uku da yake tsayawar dare ibada sallah da yake yi tun da dama an huta to za a yi sallar a gama cikin nishaɗi da karsashi ba magana kana yi bacci na kwashi ka riga kai bacci jiki ya huta magana kuma ka sake koma ka kwanta a ɗan abin da ya rage na karshen dare kafin ka tashi kai asuba to sai ba ka damar kuma cewar cikin da ɗan hutawa abin za a tunkara na yini za a tunkare shi cikin sauki to wannan salon shine salon da annabi da'ud yake bi ko manzo yake cewa salo ne wanda yake mai kyau da ya dace bawa ibishi wa kana yasumu yawman wa ya yafṭiru yawma kuma ya kasance yana azumin yau isha gobe yi gobe yi jibi isha gata haka tsallaken kwana ɗaya wala ya firro idha laqa kuma bai juyawa ya gudu in ya haɗu da abokin gaba a filin daga to wannan gaba da muka karanto tana san da mu cewa wasu daga cikin ibadu da ake wa Allah ya fi son su fiye da wasu ko dama ya faɗa mana kamar da yake a hadisul qudsi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi babu wani abu da na zai kusance ni da shi da na fi so irin abin da na tilasta masa yi ibadar tilas dole ta fi tana fada Allah ya fi santa sallah ce azumi ne zakaci duk abin da yake da dole hajji ne wannan na wajibin to shi Allah ya fi so in bayan wannan ka ɗauki kuma na filfilu to wasu na filfilin sun fi wasu Allah ya fi son wasu akan wasu salon da ake yi a yi su ya fi son wani salon akan wani salon sai manzo ke ga mana irin salon da annabi dawud yake bi wajen yin azumi irin salon da yake bi wajen yin sallah ko sai wadar da yake ana sanar da mu Allah ya fi irin wannan sana saboda haka a abubuwan da Allah yake so akwai waɗanda ya fi so fiye da wasu sadaka abin da isa ake faɗar haka kai bawa a matsayinka na mai son ka samu kusanci zuwa ga Allah da matsayi a gurinsa ka ɗauki abin da ya fi so ka sai ka fi samun daraja da matsayi a gurinsa shine ma'anar kayi ilimi ka bambanta da wanda ya jahilci haka sai kaga abin da ka yi bai kai na wancan mai jahilcin ba amma kuma ka fi shi kusanci a gurin Allah da rafi saboda ka dauki abin da Allah ya fi so kake shi kuma ya dauki wanda ba shi aka fi so ba shi yake har ma yana ganin ai shi ya fi ka jajircewa da fila kai kuma ka fi shi dabara da ilimi da sanin abin da aka fi so shi kake shi ne ma'anar ilimi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar annabin Allah annabi dawo bawa ne mai yawan azumi bawa ne mai yawan tsayuwar dare bawa ne mujahidi jajirtacce mayaƙi don ɗaukaka addinin allah kuma mun ji cewa bai guduwa a filin daga wanda dama yana daga cikin manya-manyan zinabai guduwa da juya baya a ranar haɗuwa da abokin gaba na daga cikin manya-manyan zinabai da manzo lissa, lissafa. ka ana san da mu annabi Dawud jajirtacce ne wajen karawa da abokin gaba don ciyar da addinin Allah gaba kuma tsaye yake wajen yin ibadar da Allah ya tilasta musu don a gani a kwaikwaya a ci gaba da dama a matsayin bawa na mai ibada ɗayan biyu ne ko kai abin da zai amfane ka kai kanka tsakaninka da mahalicinka ko kai abin da zai amfane ka ya amfani waninka tsakaninka da mahalicinka azumin da annabi dawud yake da tsayawar daren da yake da baccin da yake ya huta a wani abu da tsakansu da mahaliccinsa ko in ya azumi shi azumin zai amfana in ya sallar shi sallar za ta amfana amma a je a yaƙi a ciwo wanda yake bautar wani allah ya risina ya bar abin da yake musulunta annabi dawud ya amfana da jihadin da ne kuma wanda aka ciyo ya dawo musulunci ya amfana ko kaga amfanin ya shafe shi ya shafi wannan su to da ya rayu na mai kokarin yin abin da yake tsakaninsu da mahalicci da kuma yin abin da yake tsakaninsu da mahalicci da kuma bayansa to haka ake so bawa ya kasance Rayuwar ta zama mai amfani ga kansa mai amfani ga sa. shi sa da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya fi alkhairi cikin mutane sai ce wanda mutane suka fi morarsa da amfaninsa shi ya fi alkhairi to wannan shine abin da wannan gaba ta wannan hadisi take sanar da mu kuma shine karatun da abin da kare Allah ba sa kuskure kuma Allah ya yarda da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zi ala zalika dai magana a sauke Qur'ani a kwana haka sai kuma muke jin kuma da mai kula rawaitowa sai na Umar yana sauke ƙur'ani a dare daya kiyamar ne yana yin kiyamar ne da raka da ƙur'ani shi ne wani abin da to yake cewa gashi a batun da muka karanta na hadisi cewar manzo ya ce da abdullahi dan amur dan as kada ya ƙara rage wasu kwanaki a kwana bakwai dangane da biya alkur'ani inda na so shi a huce ya fahimce shi kuma cikin daɗin rai to kuma ya je wasu lokuta wasu malamai suna cewa sai na umar ko ma wani su cikin sahabbai kan yi tsayawar dare da alkur'ani gaba ya abin yake to abin da ya tabbata a hadisi manzo yake magana cewa duk da zai karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba ka matsa ka matsa ka iya yi a kwana uku to in ka gaza kwana uku to ba za ka fahimce shi to ka ɗauki waɗanda suke karanta alkur'ani a ce mahaddata da za su yi musaffa don biya alkur'ani daga bangon zuwa bangon masu farawa da zarar aka ce rana ta faɗi magarba ta yi wanda ba ma mutum ɗaya ba ne wannan ya yi wannan ya karɓa ne wannan ya yi wannan ya karɓa ne wannan ya yi wannan ya karɓa ko wani da gudu kamar me kake ga karfe nawa suke kaiwa kafin su hada eh sai sun kai asuba ko yawwa za ka kai asuba sannan ku haɗa to wannan fa iya ba karatun bakin ne kawai to kuma sai aka ce za ka yi sallah da shi ina maganar ruku ina maganar sujada ina zaman tafiya zai aiwatu an fahimta ku to akwai ruwayoyin da in ka tsaya ka sa su a gaba in ka ɗauki waɗannan nasoshin suna rubuta su sun ci karo to kuma in abu aka ci gashi ya tabbatar daga baki da baki na manzo da koyarwarsa to maganar an cewa ne an cewa ne aje ta an fahimta ku a yi abin da shi ne manzo ya ɗora mu Allah ya samu ci eh. sai na tafi zuwa ga abin da ya ce mu shi da fasartu ila lazi kala tunda ai ya ce da shi yi kaza sai ce shi zai iya yin fiye da haka sai ya faɗa masa abin da yake zai iya din fiye da wanda ya faɗa sai ce zai iya yin fiye da har suka kai gabar da ya ce to ka sai dai faka tsaya a nan in na azumi ne sai dai kai irin na annabi wuta in na karanta alƙur'an ne kai a sati an fahimta in na tsayawar daren ne ta sallar ga yadda za ka ka fahimta to sai sai ya tafi akan wannan abin da manzo ya gaya masa wanda ya fin da ya ce zai iya yi shi yasa ci gaban magana sai ya ce amma sai na fatan ina ma na karɓi rangwamen da ya fara faɗa mu a karan farko na kowanne yayin da shekaru suka ci mu to na samu kaina ba zan iya irin yadda nake yi lokacin sa ba taka a lokacin da girma ya ci wanda za ka faɗa abin da manzo ya faɗa mu har girma zai ci gaba da kara to shi ne abin da ke ba sai a karatu ba ne inda tambaya ta ga zai zai iya na sanin faɗa amma sani ba kuma sai mu ƙara gaba na wani kusa ita mutumin da yake tsaka da sallar isha sai ya tuna bai yi sallar azahar me abin yi zai fasa wannan da yake saboda ƙa'ida sallar a jere suke tafiya a zahar la'asar magarba isha zai dakata ya yi a zahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha na? eh sai ya jero sai ya jero su ɗaya eh, a likitance wanda abin da suka fara din bai saba da shari'a idan akwai masana rayuwar jikin ɗan adam wanda ma Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wanda shi ma koyarwa qur'ani ce ku tambayi masana a abin da ba ku da musulmi sai zama to waɗanda suna karantar ɗabi'ar halayyar ɗan adam da yadda jikinsa yake sai suka ga ceto a wannan da ake da shi a dare da yini kwana guda awa 24 ce idan ɗan adam ya samu hutu a jikinsa na awa bakwai 24 in ka kasa ta uku nawa za ta baka takwas takwas ne ko eh to in samu takwas ko bakwai in ma bai karasa takwas ɗin ba to jikinsa ya samu hutun ɗaya bisa ukun awannin yinin da kwana da daranka to za a iya morarsa a biyu bisa uku na awannin ba tare da ya galabaita kuwa ya shiga cikin wata matsala ba kuma ba tare da an usura masa bai matsa kansa ba kuma za a karu da shi kuma a cikin daɗin rai ka fahimta shi ne abin da suke magana so da haka wannan ɗin mai cikar da shari'a ba don kayi bacci ɗaya bisa uku na awannin da ake da su 24 aka more ka a biyu bisa uku kaga abin da aka mora da ka mora wani ya mora shi ya fi yawa akan hutun da ka samu ya eh, wannan shi ne abin da ke in mutum kuma a shi na iya awa shida ya iya yi a na awa bakwai ike samu ya cikin dare da yi wani lala amma da wanda zai zo a ce baccinsa shi ya fi kuma wato lokutan da yake rayuwa to ai ba riba a shi a rayuwar tasa haka ba ga wani bacci har sha ɗaya na rana wai baccin dare ne bai tashi ne ba sai dai ka ta juya kuma ka lalata da daren